يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إننا تفقوا بغسل رمضان jira na bida kotu da ko bai tuba wani gunici na ti dai daga mai tafi shi bai gube ya tsayan tabaci ya ba da gobe gute bayan kalandar shamsiyo insha Allah ya ci gaba da tafsir ba na gikini tuwo mini suratu tauba wani iji karatun arbe bayanai masu duddirari na Allah tabaraka wa ta'ala la bayaniya maslaci da na tuye ko Allah ma wa nuna musulmi jina a tun zamai ya nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta ta'ala mun ji amfani da aya guni sai lai ke da bayani ga maslaci wuce maslaci na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ji sallaba ko gona mu ke lalle masalaci na ala foundation shi shi ita da su su kowane gaya masallaci madina masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba bayani man da cagon gaya masalaci kuban sallah ne za jira masallaci kuba ba nono da da gane da a masalaci masallaci diraru na to insha Allah nan na karatu ya na kin aya shi tuce tugo benin shi so ko yayi kuya yi ba wuna da ka gyanu ma yi ji badini ya na ci tsoyi gaggara ko yi ci ji a biyar da ya su kwana bacci wani ne ba mutum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستغشروا ببيعكم الذي بعياتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani ilin marwanci kunduci na ji faruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji faruwa tun wato yayin gobe kutaci daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya yi karshe na annabi ji makka wani kafin jirgiru da madina na gane marin ji faruwa amma su fara bala ya bi tuba sai na waya gutane lana allahu tabaraka ta ta'ala cila bayanin bin tuba <clears throat> inna allaha ashtara min almu'minin lalle allahu mushi an fusan rayu mu'mini wa amwalahum ke shi dukiya ji fata su kwa lokaci galibin mumini ji bi an na laumul janna ke lallin wa bata aljanna ya mumini ji a raya ji kuya allahu allahu mashi mumini ji a dukiya ji kuya allahu allahu mashi wace guba ba na allahu tabaraka wa ta'ala wa bata galibin aljanna ya ce yi kwatilo na fi sabilillah mumini je guku da kuya allahu fa ya yaqtulun afe wu kafiri wa yuktalun afe wa tu mu'mini ji wa'adana alayhi haqqan alkawli dawna da su kula ta tita e tita wani e ti gaskiyo fi taurata alkawli na wanda mina tauro na ce a nabi Musa na Wani injil alkawli na da inji injilo na ce a nabi Isa na wal qur'an su kuma ciki alkawli na ji tabbata da mina na wa man wufa bi adihi min Allah zai zamucin na lashi shida alkawali da jin su kuna adda zai sha alkawali da jin su kuna abubuwan ruwa, ya fayin ba ya momini ya fayin ba da da ba ya bay'atun bi da yin wace ne logan bi toke ya kuya su kusa kuma shi na wa dalika wal fawz al azim nan ga yarabuna bata man ji ji bayani ga dalilin ayan nan ngai yana ji faruwa man ji ga ya jayu sunna yan bai'atul aqaba ne bai'atul aqaba lubuwa a da dai mafari ne ga bai'atul aqaba al'ula ne amma da ba cici bai'atul aqaba al-thaniya na tiye ba man yobe sun ne bai'atul aqaba al-kubra ne yana ji faruwa nun gai wato <clears throat> bai cina nabi sallallahu alaihi wasallam ya gobe ni na na tutu fa daga makka nugugiya shi ba na ga tuntun ci ji annabi to daga nugugiya shi ba wuce a ci tuntuna annabi ya gobe gute da da makka ne zo ci gujin jiru da madina to mini ya gobe gute nu ji da makka da na nun ji gobe ni zona ci ake ya ku ba na waji kafin gujin jira na mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne jama'a gutsu a da ciye lokaci na biya jijiji ajiye jahiliya na fiti kangana gana barufu jayi bato ga wucin aina aina barufu jayi min kabilan hazirajin manzila suna bin ya sadu bin zurara auf bin alharif rafi bin malik kurbat bin amir uqbat bin amir jabir bin abdullah annabi ci gaba bayan eh mini minan kafin cebo annabi jin wajen wazi na masu kun wazi annabi alwani a ja musulmi ba ta mutum ba febin aje musulmi na aje badami a da madina ya mutu <coughs> a fida ji zaji haji wazi har ya zaji fai ga damini musuluncin shi kenan iya e bin mabiyi na bi ma'ana iya e gobe gubaci daga annabin ci gwaya nusu lalisallam a yi ji na da gutsun ya ile a bai ji na yi da gobe gobe a bai ji ya wuce na a gaza gobe gobe na ya wuce a ci dena gutsun mina abuwa da mini zane jibe be gutsun a yi e ya na gwagana za gutu a baci be biya a ci da da gobe gobe zai ni mini zane bai ya baci na ga jabi na abdullahi wanda ya ji ya wuce na eti fata ga wayo abela masukun a ga ya ji mu baya nabi sallallahu alaihi wasallam ki aya ga nabi sallallahu alaihi wasallam mu baya mu ci gamman jajaye gabban atu misayo eh Allah tabaraka wa ta'ala wala yatan bayatu ci ayi <clears throat> da mini sura ya kujo Ana jara kawai daga ga ya ji zina a yi na da yana daga junci jina annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda jibe mu ba ya gwana gobe ga abba annabi ne annabi cha musabu ibn umair nan ga idi ambassador mu fara a safir al-awwal jutu daga to mu ta mu da majina da yi e ya be majina kafiya lokacin hajji bai na musafin numar wata dagin makka bai ya nufi labarin ga o oh, ci gaba ma da madina da ya gafi mai musulunci da ya gafi wairin dindo a nufi fe daji fe fayin ga su kun e eh, yayin go da gutacci wuce yana a ayya makka na a ji hajji ya wuce na madina ci na ji ya ji na a ga a yi za a addu'a ne a ga a biya ji mu baya ya nufi sallallahu alaihi wasallam ta cabo da guba da umma amara mai ga musaiba bintu ka'ab da asma bintu amru adamina abu hadiza adwa ni tutu to <clears throat> ndage annabi sallallahu alaihi wasallam abbas la yin su kanga annabi ulabe mazan da biyayin da bi bana ji mubaya ne e bayan takuce ba yemina <clears throat> dagi anan sallallahu salam wasallam ga ga dan sarai ye madina ci ye wuwa ga ga ga ne bilada mu ya ga ne bila ga makka da madina to ya da to mutun juri za da juri ba bu maka bore ya da ji mutunci mutu albasi ne ga ga dan laje musulmi are za ci mutu maka abun naure ya ga da ji ci mare ya lalle kawai ga ya cu fe ja tu bayrin dindo a ga ga basu ko yikini eh, ne iri kini na giya yi miya ji giya ji na gina ga wuce na ya nabi muhammadu yake na a ca mu baya ji da bunu dushi bi ma na bi sharati ji ke lalle lalle a madina ci a yasha nabi tuka mu ga ba nabi sallallahu alaihi wasallam a ci gabe ma a yawu dukiya to ba na ajiya na gurgudu na gaji na yawu so ko gabe fun ya dan gurgu a wu amma ji jihadi bi ma'ana a ji dawa idan na ji lafi musulunci ba na ya gabi a ji musulunci a ci gama a gikine ta yi milatu gaske babu da su amma kan gwaya na bisa da lalisalar ya eh, dai ke titi na ga yi bono da ya bayi a wucin to ki ji faru <clears throat> bai ci na lamari ne ba ta ji tabbata zonu a ce biya na biga ga ya rasulallah to yi wani mana ci gan kim na ibn kaza bla bla ala fi sunna kathir lu bayna ga abdullah ibn rawah ga ga mu ci ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ishtarat li rabbika wa li nafsika ma shi iwe misuya da gi wayani iye wa ga wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ina wato ga wa pata be yan shira ti na ga da nasara yi ga wala da madina na ina ga wa ga ji wa pata na ga yi wato yiwu mu da ba da wa ga annabi da madina bayani ebogo enoge wa kwata na gayi jisharati Ana annabi akemi na ga ashtaritu rabbi an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a sharati na mela lati ya ci ta ci mi to to ci mi no ga ga yege je da ga ya ji bauta ya ma la ku basha Ɛna me wa bayin na dawo wa ashtaritu li nafsi an tamnawuni mi me jisharati ga batita ci mi e gurgudu e eh, gikin ya bi gurgudu mi matam da wani minu anfusakum wa amwalakum ke mina ya gikin ya naka face ya cutu dukiye ya jina ya ta mutunci ya miya ce rawa ta bi annabi goga fama lana idza fa'alna zalika ito imaga mi do tuna wogo wada ni ji kin ya dio annabi ga aljannatu ya da aljanna ba ba ga ribu ato rabi halbaiwa la nakil wala nastakil inda ma ya aljanna su ko ga ya biki galo tutitin yin nana to ay ne ga boy wace na mababa ebogo aya lele to gido to ele ba ni peto la nakil wala nastakil aya wani lo ya kowani na wani lo ya wace na wace na wufedu ana yi kwalatu na ala wace alwaya wace na je wace na ya bayana ya bada wace wani yayin yake a ci gobe ga yanibi sallallahu alaihi wasallam etiya mubaya wuce na ji yanibi sallallahu alaihi sallam a ci bai atul aqaba al kubra ga su kai zuba abun nabo ke mu'min wuce ji alai ka bugun maliki da mina abu ka bugun maliki man gai zane ga caya ya wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'azibuhum wa imma yutubu alaihim alim da mini zane jiji mu ya wuce bai atu ya aka ba al ya annabi sallallahu alaihi wasallam na mun ga malamina hadisi na ce ka bai ga mu ga to nan wuje ku badar lwana wuje musu ku mu da bana ji mu aji bai atu bai atu aka ba alkubra kubra ne mu ce wato na mun ke da no fa mu gato ku fa gato badar wato na mu ya da na e bana ku badar mu ye na tiyata ta ci zaje wani amma daraje ku ya ya bai atu aka ba mu ta ce badar mutiye da da ra. kuma ke bo lokaci na ji mu baya na na lokaci yo musulunci da babban gyo gaya badar so wace wace ba su kai fito ya ya ga lalle wa rayiye mu mene shi to ya ji bi anna lahumul janna maza ja ga ya ga aga ya ce aga da baiwo saman hmm, maju da zage bawu ya ba arabci aja bawu cire ba ko sama ne ngala misali bala arabi a tala arabci awa ga birtu da bi alfi dinar wani wa bi ce da mina sama ne ya ji fata ga yau ngala su kwace ga gabi an na lahumul janna Inu gaji ba ta wayaye wace ne ya ce da wani ya ci ga yara ya yi ji tuduki ya ji kunya musu kuna inu gaji ga baya yana Ina yi shi ne wuce ita wuce wuce kuyaye na ga aljanna ngala wuce ba wuce da ba waji wa ga da sama na kan dan eh yukatiluna fi sabilillah ngala ce ku ya ku su ko fa yaqtuluna afi wa wa yuqtaluna amma fi fa yaqtuluna mu'mini je ku kafiri wa yuqtaluna amma fi mu'mini jiga kan dan da ne ku guna da wani Ekwe musulunci mumini ne zai kuku ya su kwani su kwaji wa kafiri ji le ta kanu ci kafiri fe jawo to na mumini ji jawo kafiri ji wani to na mumini ji ajiye wani bata alkhairu yau a asara ba gona ya su kuwa <clears throat> ya su kuwa wani ya ci gaske wadda a taurata injila ta alkur'ani na kalilin ga aljanna kuya nan. man ziga aljanna da bana yi tukuna ada aljanna tukun aljanna mi guci yo so bugo wace na waga alubi so ko tuku kwe muke yawa mu gani gani da na kafaci wa yi na wace ya mi guci da baki gobo da bode na waye waga wa shi na laya wai mi guce bana ada tukunwa ha التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون mumin wuce za a jawar je ji tuba na bi ma'ana zane je kura ya ji ta dukiya ji ya soko na ya shali janna na gawo ba ta naira ya ji ba dukiya ji na adiyeji ya ji na ilu ya yi fi ci mini madala yi ya ji na zo ba ne ga tewo ga gawon zirki a yi fi ji kokari lan wuce yi waye ba alaka da soko da buru ta zo ya ba mai tumi fi da mini wace na na ji na kabul maliki ce gani biya sokoi ite ku kun raya abu bi dukiya je ba da na su kwai dai la yin ce abogo mu'mini gane ji nan wannan ibo ne da zane je ji tuba na al'abidu ne da zane je ji bauta ya wacce na ai mu da mu tunga da Allah ba alhamidu kan dun da ji dan biya biyo e daji mamu e daji e ji da kan do musu asayihun iza jayo na ji a da su bukan dundun na gai bayani na mai jije ti siyaha wani asali kalmar siyaha ezu fuji za da minikin buwa loji na loji na loji na su kuka fasihu fil ard fanzuru kaifa kana akibatu mukaddibin so siyaha ga da bai da na da jinno man jiga ma'anu ya azu a da faru na ta ce wani daga babu lagina masudo ki a sayi hun zane zai a sayi wuna na gaya a sayi wuna zane zai fiya zuwa a da faru mai marfu na gani tsada da ga a sayi hun umu sayi ma a ci gaga mini ya ja bo arrakiun mu'mini ji na ji da wace lobe su kai ne da ja wani ja ja luru ku kan dun dun asaji na fe ji su da kan dun dun kuma na adoku be nafili e ji nafila doku ya su ku al'amiru na bil ma'ruf e ji foro be tuguri wannahuna anil munkar amai nan ke tu sakalu ba gala ya ji ga kan dun dun min ye ji musulmi cirki ribo don wazun ji chaye kabo wadda tebure lashi shi kem nasu ko mai cini ila tebure shi ta wana afida ne jiwazi na katata ko afida ne jiwazi ne miyo eh afida ne jiwazi na tumba wo office wo afida ne jiwazi ne wacece bobo wuji ga sai waga jin haya wanda da ya je na gyana wani na wajen zanen gyara su kwewa eh kem na mana ci fesa yi tutu wani ga zine zina lagba shabida iri misali na jula bai na ga da su yi da matsayi na bani zagi da wani je tuye gwanin je ku ba gi ya wa ba gi zo fayi to ga ba gi wai zagi zo amma bani zagi da na ne su e su ya a asu ya su kwa su yana nan da aga yi ku ba gi ya saje unguji zina da yi nke ke ji shaka ga wati ba gi jan wale ya da shi na zai energy zandun da cakwa ya ci wazo na shi wazi gwan ruje fatamfa zandun ruje mai wazi eh yi maga gaga ya ji ya tuna ji ya gaga ci wani wushi na ruje gan waya da waza eh so ya bugo <coughs> da mini ya je mu mini ciki zo al'amiru na bil ma'ruf eh ji foro be tuguri wannan na anil munkari eh amin nan ke ta sofa duka <coughs> amma kan da loga ga wa juna jumu su ko wal hafizuna li hududillah amma la ta da dokan su ko amma na bi ko ga wa ga wa zuwa wani kana ji kokari wato ko fi kamantawa ita ko ga da zai gumi na da dole fi ji su ko goyo amma ji kokari eh ga fi da na fi nan ga ga ji ka zama ga ji ka zama amma ga to titu titu to wa ga ja ce wa ga ga aluba aluba Allah wa seriousness ah ne wa ga ga waje ne cirka a fagan wa yara wa mutum wanda mutum ya sai bago gorogodo na waya ji kokari wata ya kpaguro na ga ala na oge ga ala jina a shotu kwa gorogodo su ku ta yi jume ne o ba shirin mumini ya labarin ba fa mumini ji wa alai sifa na su kula biya ba ya mumini ji na sifa ku ta ko at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله صفه غوتو عن نوكو يجي bincike kafa ji bincike afi gona baya jin na zo na ga mumini na ji fi a ga shi aljanna so ko jiga to awo ba ta ra ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله تبارك وتعالى كما كان للنبي uguya ni biyan su kwa wani mulabiyar ki tarifu ishare da tun adab muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ga uguya ma wallazi na amanu bi mu'minin su imani gan bi yana uguya ugwayya an yastaghfiru lil mushrikeena na wa gafara mushriki da naje na fasu ko bacina walau kanu li qurba ka ba ga fi da naje to ba na fi dan yaji in ba di ma tabayyana lahum kuma da dun ga tulaya ya dan ji na ji a yi wayana matulaya ya ya ne na ji za kurji bi imani na ake ga ga dan a na ji fa annabu ashabul jahim bi kimin na jaya bana yi ga ne yawo ba daga na ga ne yawo ba ni to a gaba fara ya mu ayan nan <clears throat> mun ji bebe bayani sarai ga ita abu talib bucin imam ahmad bin musnad bin bebe bayani <clears throat> ga lamma hadarat aba talibin wafatu ajin bi abu talib na da khala alayhi sallallahu alaihi wasallam annabi aga abubu wa inda wa abu jahl abu jahl shi ta shi abu talib da kafiri banta ga abdullah ibn abi umayya annabi ce ga bin dagiyo abu talibi ai am ya wanda gemi kullu ilaha illallah da kada da ne zamun gine na sai Allah kalimatun kalimatan wa hajju laka biha inda Allah ya azza wa jalla egun yo na miya de kini giyawe ugu ga na kikini ya ko cucu ko ga fuki azabin su kudu go magadir ba ga aljanna wale annabi jin gaji wazi wazi na daga tako lokaci annabi jin gaji wazi dagi na make jin dagi ta tengiya dangine kikin giba ba wato na ube nina dole ya tana abu talibai da hannun sallallahu sallam ta annabi ala ma annabi sallallahu sallam babu jajeli aya annabi madiya ya ce kucin na ke a ne. lamari ke da ake tuwa abu talibi lamari gwa abu talibi gayi babba ya annabi gayi na yawon amma wani tusa annabi juwa yi to ka la ilaha illallah ba ka bu kafir bonta na ji tu bana ga ya ba talib atargabu an millati abdul muttalib eh ya wa bu talib wa gaji ko da yake addinin da ko abdul muttalib ruwa wa qal babu abu talib ana ala millati abdul muttalib idan ta ta addini abdul muttalib addinin da ko mi ga na jini fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi sallallahu alaihi wasallam lastafirana laka malam una anka ni awa gafarawo bai su kai matukaka su kunna mi gani gawa gafarawo na. fadan zala a fi caya na biyu ga makana biyu, wanda wallazi na amanu a yi stafiru da mashirki walaukanu uli kurba min ba da mata bayyana lahun an lahun ashabu tafi tam wakati na bayanai sababin nazo na yaya nanan wace fahimta wadda wani ga kan sa ya nan cina tun daga na nabi da maka wani za ya nan cin da kwaki bo <coughs> ajali abu talibi annabi da ya go da annabin shi abu talibi ci ne mini yin tsayin rajar bi ma'ana wa kike ya buta na kafin annabi jingiru na madina na ga abu talibi jajili hmm? mana cilu bai na gami ramadan boyan wajen ni fokuta kafi bi ma'ana fokuta shi to kafi ina hadin sallallahu alaihi wasallam khadija mutu jaje ne bi ma'ana lamila tudu an kiya guta kanga ka ta na jira jirano to ga hankali tun wale da wani gagan lamarin naji faruwa ku taliba jaje ni tatin shirko annabi kan ga gafara wayu mutuka kasu kunna lulu bana aya na mafeci wuce launa na ga tun lokaci wuce a nabi laji zama a cikin a kuta na gaya na cin alali gwa koya na fi mini sura na wani mawucici eh, eh, ya yi tuwani ci yi jira na da sallam wani wale bambanci ya da wani yin fona da tsakani aya na ji wani dundun sura na bayanin wa biya a cinwa sai na ji al'ijira na biya kuta ne na ma ci mucin jira da ake a wuta kusa wa da tsakani ya dundun sura no da ya ne ya babba ni da nan ina da tsakani abu ne ke ya go bai na ji fata ko yau <coughs> sai gogo su kwa ne din nan gun ga jin istighfar ga wa gafara abu talib ma in bada min ya <coughs> min yale bayanin ne da mini ya a <clears throat> ah, hadisi ibn bureda no gobe da baba bubwana lokun na ma nabi sallallahu alaihi wasallam a fiki baba ya nabi sallallahu alaihi wasallam wana nu fi safar adaba ko kwaiza wa nazala bina wa nanu qaribu min alf rakibin <coughs> a jike da da kucin na ji jitun na da mini ba kwaiza mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa sallar rakatain annabi cici ke dabba ruba a can ke dabba na ta cin wani ruba wacce na fi raka ku baji sun ma akbala na bi waje bi cije yi yi wa yi ina wuta zirfa fe kwagiye mukamu ilai umaru bin khattab suna mulki khattab ce yi ku ga ya rasulullah fa fadawu bil abu wal um ce guga kan mi sawa gani ba baba mi be mama mi a madadin ya gwato wa nabi na fi baba mi ne mi wa baba mi ne mi ya gwato ga fidawo fidawo bil fadawo bil ab wal um wa qala ya rasulullah ma laka kiji wa ya rasulullah wa mage qala ga ni sa'altu rabbi azza wa jalla fil istighfar li ummi falam yadhan li ni wa gafara mama mi an so ko je da mi fa dama'at aina ya rahmatan la min allah ga malai eye mi ye kwangi ye boye gu wa in kuntu na yi aitukum an sala min ya ngai gaje gutam na yi aitukum an ziyaratul qubur min fe ne ngai gaje ziyara ma taji ma. fuzuruwa ba ni me je fure fe la ziyara no ma ka taji da ko kibo ziyaratu ziyaratuha khaira e <clears throat> bona ye gai la ziyara no ma ka taji wa fa tu ka ya fi paje wana aitukum an nuhumil adaya adahi ba da talafi mina ya wule ga gaya gala ya ji na kalla ya ji ɓata ya lawan ya gi ga ko fukuta gama fakulu ba ni na ya kan wuce lakiya bu ya e giye wa amsa kuma shi to ya ga laya ya so na kai da fa na ga bai ɓata na wana ya tukum an lashiri ba adi ya bagina jimi fe ne wule ga ya ga lamu wa fife fina ma an ashiri ba mine wuce ya fi fi cijo fil'awiya da mine ya bagin da cijo fashirbu fi ayyuha yashitu nga be evogido ga be ga fiye da ne fiye da wala tashirbu muskira amma kaida na da bane ga fiye ne fiye da na ala hadisi na hadisi sai muslim babu sai man da ci ne luga ga aya ga tiya abu talibu na sokona ga mai mai ke lu daga yin kyaji tabbata ta yi tistik fariya ya manci a nabi da alaihi wasallam masala ku baban nan masala ja wani zama jula je fitina ci ta can wuce aje yana ya e ga fitina mata ba su kwaye tunu yi na fa'alu lima yuri duru yana e gabo na wajiyan eh su kwa ga janibi sallallahu alaihi wasallam in na kala tadiman ahbabta walakin la ya di man sha. aya na mi tudo jitu bana ga ci hadisi ne baba na ne na ga caye ma ne lin nabi wal ladina amanu astaghfiru mushrikin na kya ga da takuba zuno wa qala wa nazalat fi innaka la tahdi man ahbabta walakin la ya di man sha annabi wala ba wuya zana gabba wa wa su kwaji wuya zana gabba wana ba na na muga mai zaja ga alidayatu ya da kuje tu yan bayanin kuma da su kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wai naka la tahdi ila siratin mustaqim annabi wai la ba wuya gaji bi koyi goro man ga hidayah ba wai hidayatu yake tu bayan ya annabi go wazika eh lasta alayhi bi musaitir illa man tawalla wa kafa annabi fe dogari ya zandun da gama cuci da gubuki musulunci annabi ya lati da guzaja so ko ga yituna mun ba wona mun ga da ya to ya tafuke ala bayani a ja za mun mu ba su ko budan eh man ko a shek abakar jazairi mun ni ta shubo wajahu yarkudu malan ya du'ata dalala masalan no ga zamu ci da ta ji fitina ya ci ta cewa. man wace kuma mai munazir musulunci ta kalita fi wuce gawa jawuyar kudu malar ya du'a ta dalala wakan da ni ta fi wuce wale ke bayani ci ganna jori su ku ga wai kuncin don da ya jike na buna ebo go a ga ga ga baba ya nabi dana kemnu ji faru ya bi ibrahim na babu yi kafiri sai mu ce ya mina ku 15 ga ake hatata a ga baba ya bi so ko yi mushi mushriki na ah muji babu ya ene de pa be babu me e pa be babu ba ga nan dage pa tene ice gido na. cina so ko aga gana ya cana so ko ga baba wa in qala ibrahim la bi azara atattakhidhu asnaman aliya inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin da ya kuyi baba so ko aga ga baba an so ko de kalma amuye mura mu da baba Eh? aci galami ci kyuji penti wanada nuhu ibna wa kana fi mazili ya bunayya arkan ma'ana aka huje ya jiba kuma ah so ko ga ya jiba ko anabi nuhu yi kafiri aga huje ya jiba kuma ege ya giziyo eh lamare gwa so ko bu don anabi me ganyo ebe beji e ganyo ebe beji hukunci bata ya sukuru addu'a na bi tabala hukunci a titacin ganwu ya jan kan gan da darajar su ko ga mai lawi yo so ko ga ijo so ko ga ijo so ko ga ijo so abike ya manci annabi sallallahu alaihi wasallam aga jajire ta tishirka wana i kici da babo hukunci so ko ga mun ba so ko ga ajinu jo yito bata ji banda ne ki yin so kwa wala musulunci a titacin wo bai wayan so kowai wayo eh nga mala igimi igimi aljanna je na fi be gadan na aljanna wala dawna alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linatadiya laula an hadana allah so e boko e gano je ga yan bafu ya amma gaskiya na ma ta ku ga lokuna karatu nan ko man da bano ga ga zan dun wajin mu don ganga gawaye da ba gawa peji ma eh ezaga ga ape zape anabi mamu da ya zafi anabi mamu bayi anabi mamu bayi juju fiya anabi gabe fatima ya fatima salini min mali ma shi tilawu ne an kimin Allah shiya sai bago karatu dan gurko na dabaru ya ji na da wani lankali tugan nan zane su mewa ga gan tobo shi buwa na ji da bayan na gata da fula da a faru na ji batan aji zane shi ya ce ci cile na so kuwa ba mu kan je ko ko wa ji tabbata abu talibi mujahid ji ta cin shirku ma ji tabbata abawa annabi sallallahu alaihi wasallam alkariman to a su jahid ta shirku so ku fa ganin kyau ba وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار ابراهيم الله الله تبارك وتعالى غفر لنا دكو يا نبي ابراهيم ولي ابي يا بابونا موغا ساستغفر لك ربي انه كان بي خفيا واعتذر لكم وما تدعون من دون الله istighfaru mutu na nabi ibrahim jiya babu fe wa gafara babu be so ko yana ufiya illa amma wa idatin wa ada iya alkawli yana nabi ibrahim maji babu na eh ga babu ga sa astaghfiru laka rabbi na wa gafara wa gilbi coci ne ga malamu sho amma falan ma ta bayyana lahu annahu wadu lillah nu da tula na nabi ibrahim ga baban fa maki so ku yo na tabarra min wa wa shubu tabarra min wagwa wa shumbo duma nan ba gafara wa su kai biya mutu waga ga yau kai ba ban yuyi yau mai yuyi inna ibrahim la awwal halim lillahi nabi ibrahim yazu awwa <clears throat> ji fasara awwa ga ne ya ci na almutadarri yazu ne dake su kusare na halim mu gota kuro so nana wujabu yo ana ji gawa ga ji hujja galibi istighfara nabi ibrahim ne ga su kai kwaya istighfara na nabi ibrahim ji ababuna unji gun ke kanga ga ga ci shirka ba babata ula yi ga ji tuba ya in ba tula yi ga ba ba ga ma ya gyara un ta ci shirka na annabi ibrahim ga wa shi mu Thank you. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء أليم وما كان الله ليذل قوما الله فيتنوا على جميع جماعتنا بعد إذا هداهم بيتنا وبولاها آننا so kawai wuza ba wuce gizo maguba bai ci ba wula na hatta yi bayyana lamun ma ya tako a fati su kuma ga bayani jimiyyanu ga na musulunci laye ya yi ale su ga aliyu ma kuma tula ku je na ku eh aliyu ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko wa raditu lakum al-islam dinan su ko ba ya da ji ayi be musulunci ga yi ba wuya yi ga ya dini ya yi su ko ba wannan la ya ni be tin su ba musulunci ya yi na su ko ake la yi da da gikin gibu ba yi ya in ka bayani ji ayi ne su ko yi tan daga waye mari daga la pa won su ko ba ci mari daga be zuni bi kwanta ji ba ta wuci ji ma bayani ji ayi ku ya ga bayani sana ka be na ko ci ga zuni bi ji ga mun ga ji tu fe jona to zuni bi ji mun ga kan afi ji siri fiye bon da bai ji zunubi bonta bonta mafi lantatun sauda da mini ya bon har un gaibe da matsayin da cile fi ga gaggan ya ba ju ga ti shi ko shi ba ju ga gaggan har aske yi ma ne da ba ga dabiya to wala mutum wayo zanna ga ga gin zumo go kwata kwata ko ba ji ke musun jo tun ruwa ziju zun lefiyo mutoyo e ba su da ba ba ba su ko da musulunci layu ma bayani layu inna allaha bi kulli shay'in alim su kai cin wani duk kace yan dan do na'am inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min duni allahi min waliyyi wa la nasir inna allaha lahu mulku samawati wal ardi lalla allahu ga mulki sama bi ta takim yuhyi wa yumit sanaga bona mudarai da wala mu ya bani dan ko yumi sanaga ba su kana warai gobubo bai ci nan da bai ji rayuwa bai yana da ci wa mu shigo amma lakum min dunillahi wa wali wa la nasir musu ko kada da amince na yi masoyi yayi ya mace yayi na mu mata taimako cikin gale su ko ba su ko ya yi yau ga mai taimako cikin Allah waliyul ladina amanu wali suku gai zalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum suku gai masoye mu'minin gai taimako ji cawo zuma allahu maza an da ci da taimako ji cawo an da ci madai masoye da ci na a ku kuke yi a gwagwayi wana sai allahu kiwo لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يضيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم تعالى alhafiz ibn kathir mula bayani hadisin da cibiyar bi hadisi sai hadisi hakim ibn izab ga bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayyana ashabi if qala lahum wanda ci annabi sallallahu alaihi wasallam ba fike bagin da sahabi jin ce ga kan bayi hal tasma'una ma asma'u bai sahabi miji ina me wani mai yayi wago ina me wani yayi قالوا ما نسمع من شيء الله يوين بباناني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا نبي إني لا أسمع أطيت السماء مي ويد نسمع بنا سمع جد وما تلام أن تئت أن تئت أما أجي سمع زرجة بكيون غير جدنا سمع دليل نونغا جدنا وما فيها من موضع شبر من يسمع وادي dananai kefi ne bayan gwadana illa faci wa alayhi malakun sajidun aw qaimun a faci wa dai malaika bo da sujudu ko kuma malaika da bo wajin ba wai ibada su ku so alayka ga su ko ga mulki sama kwatar take abi ki kai ne fi je wani ga ga ya ji bauta su kwani su ku da malaika ji dan gurku ne fi sama ya ji bauta yana na ma filin sama batan wa shigar mai mala'ika ji wa dai fiye gwada minikin ya sama ba fati mala'ika da ba bata hmm? ba mini su kuke yi labari daga betul izza eh? <clears throat> mala'ika ja gada masalacin sama da kututun da addu'a ne fomdun da ji ba da su ku. da ziga domin ga gada ake yi ji sai fuki hamu fun domin kutu tutu da abuwa na da masalaci ci wuru ma yi wani kirbe ya fayin da jilo ma na zaba bai da ruji da wani kyau ba لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم آية نغبي ببياني وتشو ji karatu ya koku bayani da kwatacci da namini ya koyi zaɓuta na jini allah ya kuda ya tabo kwana iga ya koyi mafari a ga ya zane na munafiki da shi ni tutu allah ya kuda ya tabo kwa ita abu ga su kuta abin garin ji su ayo da ji kiba mai yanan iga ya kwabaci cici a ga ya koyi abun da ba ba wani mai jama'in yi da da famina koyi masalaci yi a nan alaihi wasallam ga ya lomina amma a je na zan domin lomina ya sai a ni bautu ga abin da an ga yadda ji gani bayan ci fagani da yayi nan su ku ci fagi yayi ci ba wa an yi tuba alayhi e ku taci su ku fita yi nan karu wa murjau na al'amurin la jama'a da ci ke da wani ga alama ya fata ala ba hukunci ya a zan agagan fagi yayi ke muna fagi abu da baba zina amma ga fagi yayi abi ma na ja gafara yayi ke muna gan fagani ga munafiki na bi ma'ana ada tacin bezu su kula laukunci atula to sai na aya na be na aya na gabe laukunci atula da ya ne a zakuta a gada ya kutacin na bu a gaji ikabu ibn malik ilal ibn umayya da muraratu ibn rabi a kuta na fiye gbanna na dauna. Kin na hadisi ya kabo to bebe yana hadisi wuce na wani kwasarai yana hadisi ne ya kabo to abdullahi ga gobe da ba kabo gona mai ji bayani wa mace wuga don kawo da na yi karshe rayuwa mu su ka da yi wa biyu mai yi juna na abdullahi ga fi jin gwaza mu ce ki ta yi giye na ji faruwa na ke lalle ya kuna na bi a ta nan kawo da bu sai da badar kawai ga mu gwa a face ya kuna tabo ku bi kuma mali a mada amma da ya tiya da masu kwaya wani kolo ki ji faruwa ya ba ga kokoro yi wa disu wani kwasare na ka buji bayani a yi ga ene wuziri pataki na kan hukun na ga yi a taswifo ni alo ni alo tun yadda ji fe ji shiri ya waga a dakunda mu fe ne ga ga wani maje kama kama ga ga gawa na kiwa a ta zama na mu dabba mu maje arziki gwargwado mun yi ga wuziri ya mun ji da sai mu gada ji shira shiri ba wani kan don annabi ba ta bi sahabe je da ku ta buku mu fe ga mu ya da ni ga san ga ta ga ya a fe lo mu ta da mini ko do wa lo wa lo wa lo har o to go zire ta su fuga go zire ko ko yin nan mu wale zai doko ni aji katu ni aji katu ma lo makanta ni aji ni ni aji ni bo ta fundo har ko ta ga ku ma etugurun dondo ewa gaga yi dajin kirjiji yawa gaga ganya jima a misajani ina raji ci biyayen shetan da wani misajani na wala su kuga sari wo ila makarati min rafiku a to yaji kpankpani ya e sani ya etu ya tuguru ewa ga yi ji mubadara bai tuguru ji so uzirin na lokal bukun maliki na ga da wani a taswif na lo fiye da da nguma dabba sai mi ya biya ya haru da na kai kan ma ya kwakwa no ma fabiya ta <coughs> ka buji bayanu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba ya ti gan ba sai ni bira ci tabu kono ce gida ga babu makabu maliki da a shi ba ga an ga wankin man kai ya tuntun a biya gobin yi ba ga ba zai yi nimi ne sabi ga a'a muke kabu ya sai da alheri a da su su hannu ga hindu e kafi hagi ali zaebi annabi ga kun a ba haifama da babba ku ali zaebi da wani bin ali zaebi da babba ku ga <coughs> tunu ma za abu haizama sabo cikin cine ji sadaka gani bai gudun eh, guba ya yi gici lokacin a fiye ta ya tabo kuna to mutu da mini na ji jiki mu da lalo tabo kwano shike <coughs> na abe da shi inganci na su kun munafiki fiye ba a nan su da alisun gofe da tauziri ta rasulullah ina lawo lo da yin tabo ku do ana uzirin wa dana ndo fe tan ndo magata ma an da ji gon wu ba ga fara ya bisu kai ka ba naki guda masallaci ba na annabi shi ne wa da tawzi mu da da tu ci da la nasu da sallam yana bu fe fe je ba ma su kamar ya annabi ga gaskiya ma mata eh a ga annabi le kabu yana tabassama tabassumal mughdabi eh anabi zai gwata sama yadda na shi wuri in mafi anabi a na kabulo lokacin ta ko kwana anabi ciwo ga be tabe kabu ta tabu ki kawo ci lokacin da ta kuku da miyayi kabu ga ni ga su ga mana yawo wata wa ga ya daji da ni amma ya kuro watakila su kwa madami zaga mana game da gaskiya amma mu ga gaskiya ta watakila wa gashin umarni nan ya guro juwa ma bai da gafarin su ko ya bai yana dafa ainihin gaskiya na ji faruwa na gami a ta a lala adiye na kamina amina wazirin don da amina ba annabi ga amma za fa da sadaka ka ba gaskiya ta amma fa ko hatta yadda Allah fika sai doda sai hukuncin su kuka ba wani a keke da munafiki jami ga kabu a za a nuna obifo indun da ya tauzi ya anibi anibi mai ba ya kawai ne anibi ga ba gafara wani ga zo a za a nuna obifo o mato mana zuwa nga fe gaga fiye wani tukowa ne fasa ga kashi mutu da ba a nuna wani ga na wuzu ne ba ni na ta gaskiyo wuce bai wuce na na na da shi na nan daga yiri na daga biya na bi da na a madda zan a da zan ci na daga gado shi na ya na bi na a ga yi mana na kyara na wasu nan gato yi lalu ibn umayya to muratu ibn rabi ta so man irin kyara irin ga ga ga da ya tusu na da kuma wuce a wanka nufe ci ta ga za guba na to da na ji zabanza za yi sun wuce a yau so ya bugo mu da damu so da ya matu annabi sallallahu alaihi wasallam ji ga gadan don yuga gaga da yayi mala wuta ta in gala alu kuda ta bu kwana in la fushi ba in ga ja sallama a jimuya in ga da gadan don da a jimuya ka sallama assalamu alaikum a jimuya ari fushi ba mutatin wucin kin bata kinu bana da nijin wanda ya ji harkar da ya ɓaci nan an yi da wani yadda zai samu yana yadda zana mun gasa ma shi gana ngan abe shi shi be zuma nan gufa shi ba gana annabi kyawun murni abe ga ba ga biyayen ga gandun da rufiya be yi nga ya rasulullah mai bin ga tuce tuce annabi no tutu mu lai mu ya ga annabi ga annabi ga annabi ga mu lai mu ya mu go ga ke ba da ya doyi mu mata fudana mun lalubun umayya gan da muraratu ibnu rabi tun na lamarin na ji faruwa na ga kata ba fi kita ba fecin egiye ti egiye amma kabu daga na wuce zaka yi gana da kata ba mu za mu fe bi masallaci fe bi sallah ga mu ga sallaci kan da ga yi ba ni da alaihi wasallam mun sun yi ju sallama annabi ma jama'a sallama da ba ta ma da zuko fe za mu ta zuko zi ga mu ke be shi shi min zuko ma le za e e wa za wage ka bo nge nge ka bo goto a tuci na a tututu da ba ya ce ga sanu ga mu ji labari na tsobe da ka tawaye na daga nan ma ji haci na zugubo na tuni ka da ke nake yin fitina woro da wa ga gan gabe a nabi muhammadu ta nan ka ba kurji fanadu gufara ta daidai nan a yana feci da kwata ballawa alan bi su kuma fagani bai anabi muhammadu wani muhajiri mun fagani bai muhajirun na jijin zira bai anabi lo madina nan wala ansaru fagani bi madina ci jo tuno ba ne bi muhajiru ne je ba ku ba ba alladhina idha jawazi tabahu wa amitu bi muhammadu fi sa'ati al-usrati lokaci ya bafi lokaci ya wale ya ta tabo kuma ci ba dama lokaci wani ya gidi ya wairin do wani kuma ke lokaci ya madan kuma ke lokaci ya na gici ya latije la gani a fena akwai gici latije na murni ci bai cigata waya fulo kuda so ba na yi tana tuka fahimtu kwata na aya shi bo so wane kun yi mani a wai ji bauta bai yi bela lati bai ya ci ba lokaci da bai na wa koyin yi tana na a cika a gobe da kuda wani lamarin wani buta sarari madamadakin bobe ya ba ma wani igidi da na irin dandon yanayin sa'ara ba gani yanayin desert fi sa'atin ittaba'u fi sa'atin usra amintu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ya wale ba zane ji lamin ta annabi lokacin ya wale na ga ga ga cizma annabi lokacin na ba ko da da gobe da biyu ba an kalli ga ganna lawo an kalli alakan nawa zata shi da yabon mu biya nasu alisallam lokacin addin ya ji ba da talauci ba da irin don dona a magata sun hagba na gina ma na bai da zo mulki ya ketwa a gaje ji mulki ya kinkin yi wani kan gaga abin gaga a jesu mata ne min ba da maka da ya zigu kulubu farikin minu zumanin tsobake gbaje manoci min abun ga bike kusa kwanu ba na ibo tsananiyar wala na lena alli wala ya tabo ko cewa gaga ya bai jama'a da ci mina abun ga fanke ko boro ga ga lo zaibu aga aga cifi bibiyona aga bike ko so ko ba tun mata ba alin amma su ko gun fabiya yi ale ila ya tada abun lokaci wuce ke lokaci wani na ba ko ya zai lo tabuk a fe e be jito ya to wala ya e yi nuna fina ajenuwa Eh? sai na tura kunna jike kwato a rakuna lafado ji za shi duk bandon da aga rakunni za shi duk bandon da aga rakunni rakunna ga fe dazan bin ya tafe godo jigo waga tu ne kene ji fi dazan waga waga tu gorogodo walo cin za oru mutabo in zaman ji zati tinja eh nuwa cike an malo wato nuwa na fi na adja aga to rakunna ja adina to boto un ala wanzu. kwa mwana ga chumi ni ye jugera kunde jo na afafi ba tani ja ga ji wala yi goma aga ya jesu maje tani da lokacin ci ga ya jesu mata ne amma jesu mata ne da sun wa ye ji wa ye ji fahimta na ga su mana ne da ja je ni e mamaci ne ya ganci na kan ga ta da ga ji da ma'azallah sun mata ba ne su ko ga mu ci tuba mu fa gani da yi enan malawaci ya ci na zawan jaye zaman jayo nan ya gaga sahabai ji kano ya ce gaga daraja ga zacin wacce jayo nan ba gaisu ebi ebi su kwale ka yaya mu aji masu ma aji da ji annabaja annabaja gai masu ma a da su kwale ba kwata-kwata a gade su mutu amma ga aliya ba ga aliya annabaji ba tuci ba wali na jike kwata na bana wale gaga ya ci wali ji kwata da wasu na fakar sai na umar sai na ofma sai na aliji a gaya ci walijo ɗayan alashiratul mubasharu da janna waliji da wani alu badriji alu bayatul wani wali wacce kwaji da wani amma sabeji ba na ade su mata a yi cikin da su kuma e ti wuce maka su kwai gaga sun mata ba ne wun fagani bayan ka ba na jaci biki na ta kice wajen a ga jawo inna wo bi mara wo fura yi so ko so ko ga tuna mun yana e tu yegun yo sana ni yegun lo ba yin sahabe bihim da ni rendi mun bi mun jamu na ba ni ziyun wo annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiru al ansar aga mu so ko ga mu diegu ya kwata me ni so bogo adaga fara ya tsotso ene da aka ji kwata da ji faruwa ke kuna jago su ma jira a nufsa da sallan mu zana ci shelu laji fitina ci ta cana yau ga gaji masu ma galma lalama wuce ci dazan amma ke yau ga gasu kudin fabiyayi magan na gaya da mini ƙura'ani mai yafe ba har da fuki ya mai gafara na ji tabbata ya yau lokaci da ko Sun sha Allah kafi ya kya wannan alibi ce ici na sukun fagun da sai ga caji dai na sukun lada na guci da fulle bi su kwai da tafi da na jakila da jannatin firdausi na bayani na jibe da yin ci dai da kwata na gawa mai yin sukun ba dai yin sukun yau shiga beti cicin wani ti kuskuru wani ba ga miso to gojina da kun bayi yoyo da ke boyi mu yau ba su ko beti ci mata ba gaba Allah fa gani bi a ah, ile ga gina ji da jibo ya ya jina ade da ne bi ga da zai giga ya tiya a juwayen e ne baya e baya da tuci nan da giga gamba a bike da gajin hajjali da ba suna alu tsalisar aduwa ne suna na baya da na jajali na adi ma a ne littafi da hadisi ke addu'a na jewa ga yi bana addu'a ja yo na majiji maliga uji dolu ya da ci gawa ya baba musamman daga na addu'a ja yo na a na gafa ya wani ga gawa ya ba bu makwata jama'a ga alama firu alama hamu kawo ga gibago awani allahumma ighfiru allahumma arhamu allahumma ighfiru allahumma arhamu allahumma adkhilhu aljanna magi a ga sallah na waje na jigaya sallah wa yake kun fayin gafara ya mu su kuga ya wa ga aljanna wa mai wani amma rake mu yasu na je wace jin laifi da ba wa abdullahu دارا خيرا من داره وآلا خيرا من آله اللهم نكيه بالماء والثلج والبرد أدواج ونجبي تيا جنائزة ولا يجي فاتا قرقر قدر بياني نايو adada ne binga ya tiya hukuncin ya ga ya ne ba al'arabu a shaddu ajidaru Allah ya alamu hududa ma anzalallah to da ne ga bayani ne je tin wajidaru Allah ya alamu hududa ma anzalallah wa kula yawa so yi ga aye ga yiti ko ko ne kenan ma yi ga kusku ne yiti bayani ko san ti ko Allah wa ti ci gani ga ba gani ana yi kana yi al-arab zabba sunaji ashaddu kufra adda sanin kafirci ga ga zaji ne wani faka a matattali ne munafinci ga zaji ne ji wajidarwa a magagwayin kan allah ya lamu na a dppa hudu da ma'azal allah iyaka yana da shakwa cije da mini littafin mu ala rasuli ya fi cin hannu ki na ganna daga na zabaz majaƙiya da jini na bayani ne ƙur'ani na su kuma ya ciya na nabi salama na bice ji bayani na a a majaƙiya so a ya da bayani mu ci ja sun gala su kuka a gaggwanyi gauna a dikikiyan ƙura'ani na wanci a nabi na yau sun gala fuka ife ti bayani ne gan ti zaman bo na tv jidana radio jidana bani ya a ba zuma wa zi kpata na ji jini ba ke ji ba zuma wa ne ga inda na daba ciwo na musamman lalla yayi nan zaɗa ka ga gan wagon ya musulunci a wuce ya ci tashi mutu amma ga wagon ke Eh, ko a tu e kwa eh, ji bayan dan gurko ba nan idan dan ba zuno ma fi dibi ba addini na na wata kila wa gaje kwa lai da bayana addini wato wa ke tu e goto zanu ci na daji bo umma je kwa kuyan da jana bana da ne kan do ba zuma amma tv ya ku ya ku radio ya ku tv wa shi tu radio e bejina wazi ne patana we wona alaikan a tafi na watakila za shi niya wata na watakila hun da gwai shi rero tukwa hun manci tv la hun ciwo wazi na zana wa da tulibiyan na zana kuma ke da yi intanet intanet wa da ba zumo watakila sabis da da bobo a da browsing ji wa kai zane ɗaya na kai ga ga burgo la ke jima wa ga gabe manji international scholars a yau bayani da gozu ne eh manja dai jin da ce ji wazi lokacin ci ne ji wazi ne zama dai ju kin babun nan particular maka bai ji wazi ma da kin babun nan wai wai wazi mace directing live internet da mu ci gama ya ji so wa da ke kai da da ba su ma wani zaman ne mu ba mu a ke fifiya aya amma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga nan facility wuce amfani ci yi bawani zanaka da ba zuma nan waye da bayani ne ji faruwa ya yi qur'ani da bayani a nisa da salim na waye da bayani wa gala a aga goyi gana fira ta bo gan la ji ni gurgudu ne bi wa ga ita ya nan nan man na ka bayani nan ga funi da yi gana alhamdulillah ga ne ga gyara da ba ji musu ko ah, ana ìpínlẹ̀ ẹ̀tíyàn kìnnìkìbà mùsùlùmí ìbá ṣiṣi ẹ̀kànyán ẹ̀zùn ṣìkàyà láti ìlú jíjí ìfúnso ìwọ̀n gábá lókàtí gábẹ́dà gbogbo ti bá mọ̀ lóhun fún kún kí wúkún tí ó ka ń ṣe gan jà lẹ́ẹ̀gẹ́ ìtìkàrọ̀ abẹ̀kẹ́ ń gáyé ní ṣàfihàn igi tí ó láwọn igi igi kẹmísáàdì ọgbẹ́ ṣìkáfà ẹ̀zọ ẹ̀rù da ji adi bukatu ya giyu ya laci ci ga yanki ci na yaki lokaci ka zana da nan alwa kalma girbe yana misali ki a gagan efin ko yaka ko guja yi ne ba mana nga burubu ya kama ya shawa wa zuga ako ba daga dijin yanu a zuga ako so a mai zaga laifi da ba na zinjiyar gici na zinjiyar gibata kinanu laifi da ba sha sa musamman da ke waga shi so bene ya ciriki na wato waga wada amma ne goro kaba waga shi so mu lokacin su magaga amma lo zane shi so ya na bina kona da fe kun kuma da an gizi ya ci lomo wa me waga waje talaka yo te mako to laifi da waga shi so bene ya bejin ne lokacin na unga aga yo kuna da je ya ci lomo na waya wa kwaya a da ba da sauki lamu so mudamine ji jihadi na

ikanibe tongweji balego wa rumu zumi jite mako wo shi wo shi so je bo gugwa wo shi shi so ko te mako ya lumu amma da ke wa yi shi shi na wato a shi so na ga launta be molo ma ja ramu amma ga shi ga kabo ga shi so mo wa ju da molo wo ci ga to duga mlan shi so e bu rufe te mako min je min je wa rumu Allahu fabi mani ka ci bici na subhanaka Allahu bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu wa